شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدأ ترسمنا لفاتن الأدب المفرط لفاتن الإمام الهمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برزبة الجوفي البخاري رحمه الله ولما كان حديث صحابي آه، أبي هريرة رضي الله عنه wanda ya kunshi bayani game da iskatu juraij labari na wanda wani mutum ne daga cikin gari isra'il wanda lokacin da ya gabata mun ce shi wannan hadisi da wannan ishinadi da'ifi amma kuma ya tabbata ta ainihin wasu hanyoyi zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-Imam al-Bukhari ya fadda shi cikin sahih al-bukhari a kitabul amali fi salah mu'allaqan wanda al-imam abu nu'aym ya sadar da shi ta wannan hanyar cikin littafin sa al-mustakhraj haka da al-imam isma'il shi ma cikin al-mustakhraj kamar yadda yake cikin tazaliq at-ta'liq na al-hafiz ibn hajar min asqalani sannan ya fita shi a kitabu a hadith al-anbiya موصولا لكم كتاب المطالب هكا آه، إمام مسلم شما في الدرسين سيد مسلم آه، كتاب البر المشكلة هكا آه، الإمام حمد بن حنبل يبدأ بحسب المسمح وراره لبن لبن هكا الإمام بن حبان سيكون صحيح بن حبان ناس هكا إمام البيها في في شعب الإيمان لما حديث ياتب بكر da ainihin wasu hanyoyi ita ta wannan hanya da ainihin tabbata wanda muhammad bin shurahabil a fi bani abdiddar bisa wannan hanya shi ya rawaito hadisin da fahari abi hurairah radiyallahu anhu da ya samu kuma mutaba'a ta muhammad bin sirin zuwa ga abi hurairah kamar yadda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim sannan ya samu saba ta abu rafi kamar yadda yake cikin sahih muslim da musnad al-imami ahmad bin hanbal sannan ke zo ta hanyar abid binat abdullahi bin zakawan zuwa ga al-a'raj shine abdurrahman bin hur hurmuz daga abid binat abdullahi bin zakawan zuwa ga al aash wato al aash shi ma ya rawaici wannan hadisin amma bangaren kissar batun shayarwa masu da suke shayar da yaro wani ne abin duniya ya zo giftawa kamar yadda yake cikin musnad abu ya'ala da kuma sahih na ibn hibban haka abu salama bin abdurrahman kamar yadda yake cikin musnad al-imam ahmad bin hanbal don haka hadisin ah, hadisi ne tabbatacce zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi abu na farko da za mu kalla cikin hadisin bisa wannan lafazin da yake cikin al'adabul mufarras abu huraira radiyallahu an yake cewa na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yana cewa ma takallama مولود من الناس في نهج إلا عيسى بن مريم وصاحب جريج معنى مسلم باب ولا أبن هيفاد أك هيفاد جسك مسالي وانده ينا جاري يأي مغنى يأي ليكي تشنزن غولو Sai annabi isa alaihi salam da kuma wato ainihin ma'abocin juraish shi wannan yaro dan zina wanda aka jingina wa shi juraish amma idan muka koma cikin sahih bukhari da sahih muslim ta shi dai hadisin abi hurairah dama mun ce hadisin da wannan isnadin da yi ba bai tabbata ba za mu ga abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya faɗa shine mutane mutane annabi Isa alaihi salam da kuma shi ma abokin durai shi wannan yaro na ukun su shine yaron da yake tare da mahaifiyarsa tana shayar da shi nono sai wani mutum ya wuce jabbarun ne min aljababir wato ciki shiga ta isa da nuna cewa akwai abin duniya da haka ita wannan mata sai ta yi alwashi ya Allah ka shanya ɗana ya zanto kamar wannan mutum ai sai take nuna nonon ya ce ya Allah kada ka sanya ni zama kamar su suna bisa wannan hali sai aka zo aka wuce da wata daiwa ana janta a kasa ana cewa kin yi sata kin yi zina tana cewa hasbi Allah ma'ana Allah shi ne mai shi da bai yi sata ba kuma bai yi zina ba sai ita mahaifiyar wannan yaro take cewa ya Allah kada ka sanya ɗana ya zanto kamar wannan mata sai ce a Allah ka sanya ni zanto kamar su to wannan shine cikon na uku kuma shine abin da yake daidai da ainihin hadisin Abi Huraira radiyallahu anhu to a bisa wannan ruwaya ta Abi Huraira wadda take cikin sahihi Bukhari da sahihi Muslim kamar yadda Abul Abbas al-qurtubi rahimahullah cikin al-mufhim wanda malami ne na abu abdullah al malamin صاحب ne مالم التفسير من الجامع لأحكام القرآن yake cewa abin da yake fili game da wannan iyakin cewa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yayi na cewa babu yaran da suka yi magana suna jarirai sai mutum uku ma'ana yana nuni kan cewa iya su uku nan kawai su babu wasu su badruddin al-aini rahimahullah cikin umdatul qari ya nakalto magana shi abul abbas al-qurtubi rahimahullah sai yake cewa abul abbas al-qutubi rahimahullah ya ce cikin wannan iyakan cewa da aka yi cewa mutum uku ne kadai suka yi magana suna jarirai fihi nawa akwai abin duba sai badur din al-aini rahimahullah yace wannan bai kamata ba domin bai zanto daga cikin ladabi ba maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a ce masa fihi na ba akwai abin duba ma'ana ba na da ba to amma idan ka koma kuma cikin al-mufhim ba za ka ga ita wannan kalma din ba tafihi ne tafihi na ba an gani a nusuka mafi kyau ta daurubin da babu wannan kalma da maka abin da shi a abul abbas al-qurtubi rahimahullah ya faɗa game da ita wannan jumla shine abin da na ambata mu ba mace yawan so badar dina aini a lokacin da yake faɗin wannan magana ma'ana abin da ya zama su a ƙwaƙwalwa yayin da ya karanta littafin shi al-mufahim kuma ba tare da ya koma a gane da kyau saboda haka zai iya zantowa haka tunda ƙwaƙwalwa takan iya ba da sako ba daidai ba wani lokaci eh, shi yasa komawa zuwa ga asali yake da amfani koma zuwa ga asali wato yake da ainihin amfani ta fuskar tabbatar da abin da yake shi ne da kuma kore abin da yake ba shi ba ne an gane a wannan kenan to da haka amma kuma za mu ga gashi a wasu hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sun zo da bayanin ƙari akan wannan adadin na mutum uku ga shi ko manzo Allah sallallahu ya ce babu wani sai magana sai mutane uku kuma an samu wasu hadisai sun zo da kari doriya kan uku to wasu ke cewa abin da yake faruwa zai yiwu manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya faɗi uku kafin a sanar da shi cewa kuma sun fi uku to amma wannan maganar magana ce wadda suna nesa da daidai kamar yadda al'aini ke yin zuwa daga cikin indusul kawari saboda ne take nesa da daidai tana buƙatar dalili nas da yake tabbatar da cewa manzo sallam ya faɗa hakan ne kafin mai asma da cewa akwai ƙari akan ukun da ya ambata sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an gane don haka ya zo a hadisin suhaib bin sinari rumi rahimahullah wanda yake cikin littafin a ah, sayyid muslim da jami'in tirmidhi da musnadin imami ahmad bin hanbal batun kissa ta ashabul ukhudud kutila ashabul ukhudud game da yaron da yake goye a bayan mahaifiyarsa ta zo za ta fada cikin wuta sai ta yi baya ba sai ce ki fada ciki domin kina kan gaskiya sai ta fada kamar yadda ya a shashin ruwayoyin ruwayoyin shi wannan hadisi na shi na yin da rahimahullah wa rabi'a كما يروى حديث أبي هريرة شكل المستدر لا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري بعينة شيء ومتانب النبي عيسى عليه السلام da ma'abucin Juraish da kuma na ibnatu mashifa ibnatu mashifa da kuma shahidin Yusuf amma shi wannan hadisin bai tabbata ba an gane kuskure daga shafin ruwat an gane da kyau domin a asikat al-asbat al-udul wanda suka yi ruwayar hadisin zuwa ga shi ma min shirin ga lafazin da suka ambata mutane nawa mutane an gane da ce wannan ruwaya kuskure kuma kuskuren zai amfu ta fuskar ashari wanda ɗaya daga cikin rijalu isnad na shi abu abdullahi al-hakim zama isaburi haka abin da yake daidai shi ne annabi isa da kuma abokin jurai da kuma dan ita wannan mata ta hanyar hadisi shi abi huraira radiyallahu anhu to idan muka hada da hadisin sahabi sinan bin rumi mun samu mutum nawa kenan mutum hudu to sai kuma hadisin abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma wannan yana cikin ah, musnadul imami am bin hanbal da musnadul bazzar da sahih na ibn hibban da kuma al-mu'jam al-kabir na abul qasim at-tabarani da kitab al-awail na shi dai abul qasim at-tabarani rahimahullah da kuma al-musdarak na shi abu abdullah al-hakim an-nisaburi da jami'i bayan na abu ja'far at-tabari rahmatullahi alayhi ajma'in cewa babu waɗanda suka yi magana suna jarirai a abin goyo sai mutane annabi isa alaihi salam da kuma ma'abocin jurai da kuma shahidi yusuf wanda ya bara shaida kan annabi yusuf alaihi salam cewa ba shi ya nemi ita wannan mata ba mutum nau kenan mutum uku in ka dora ya zama nau kenan mun samu biyar sannan kuma da shi ba, wato ainihin yaran ne mai taje gashin kan ya gidan fir'auna tana cikin taje mata kai shirki da sunan Allah ubangiji na kuma ubangiji shirki baba ita yar fir'auna sai ita wannan mata ta ce a Allah ne wanda shi ne ubangiji na ubangiji da kuma ubangijin babanci, karshe labari ya je ga shi fir'auna ita ma aka bu aka yi ta azabtar da ita aka yi ta azabtar da ita aka rura wuta za a jeba ta ciki sai yadda ta yi magana cewa ki yi haƙuri ko ɗan ya yi magana cewa ki yi haƙuri ya mahaifiyata kina kan gaskiya kaje in mun dauko wannan mun samu nawa kenan eh shida to wannan hadisi na Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ya zo ta hanyar ne Hammad bin Salama zuwa ga Abba bin Sa'id zuwa ga Sa'id bin Zubair zuwa ga Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu to shi Abba bin Sa'id kamar da muka ambata a lokutan baya mukhtalif bi akhar bi khitarata bi akhar wato ya samu matsala ta hada a ƙarshen rayuwarsa wanda wani sai yake bayuwa yakan ba da ruwaya ba daidai ba to za ka sai da mana ruwayar wanda suka yi ruwaya gare shi ba'adan liqtila la tuqbal ba a karba amma wanda suka yi ruwaya gare shi qabalan lihtila tuqbal akan karba to shi hammadu bin salama rahimahullah yana daga cikin wanda suka yi ruwaya ga Aba bin Sa'i qabalan lihtila wa ba'dahu wato kamar shi Aba ya sami ikhtilaf ya samu matsala da kuma bayan ya samu ne wato anishin matsala a zama ka a shekul albani rahimahullah cikin ba'iful jami sagir sai ya raunana shi wannan hadisi to mishkila shine ga ruwayar Hammad bin Salama zuwa ga Abba tunda yayi ruwaya kafin ya sami اختلال ده كوبا bayan samu ikhtilal to الواي حماد بن ruwayar جاء bin Salama hakan yana buƙatar dalilin da yake tabbata cewa wannan ruwayar Hammad ya yi ruwayar ne bayan bayan islam an gani in babu to abin da yake wajibi shine at-tawakkul sai a tsaya ba za a inganta ba ko ba za a rauna ba sai a ci gaba da karatu har sai an gano to abin da ya kamata a yi kenan a irin waɗannan ruwayoyi wanda ke zahi da kansa ma a shekul albani rahimahullah cikin sisdatul hadith dhaifa wal mawdu'a wa asaruha sayyi fil umma mujalladi na farko yake cewa wannan ruwayar ta hannabi bin salama da afa abin da ya kamata shine ayi a tawakkul a tsaya ma'ana kada a raunana kuma kada yi kada a inganta ma'ana kamar wacce magana ta tsaye ne mulwa ma'ana ya jifa da ita sosai da mana shi kuma hannabi bin salama rahimahullah yana da almajiransa takka almajiran farko-farko wanda suka yi ruwa da gare shi da kuma almajirai na ƙarshe-ƙarshe irin su affan bin muslim yana daga cikin dukkan almajiran hamadu bin salama wanda shi da kansa affan bin muslim jabal ne kamar yadda ka koma tarjuma su cikin tahzibul kamal da tahzibul tahzib ya ga manjalin su yahya bin ma'in abu zakariya manjalin ali bin abdullah bin ja'far al-madini rahimahullah na nuna matsayin shi affan bin muslim wanda almajirai ne manya-manya na shi hammad bin salama wanda su ba sa bukatar shaidar mai shaida ba ko wani abu misali in suka rawaito hadisi to ba sa bukatar a ce wani kuma sai ya goyi ba su wajen wato wannan hadisi sai dai wani shi ya bukace su yi tarayya da su wajen ruwar hadisi amma ba su saboda matsayin su to yana daga ciki da kuma wasu manyan almajiran shi hamadu bin Salama da suka rawaito wannan hadisin da shi Hammad bin Salama zuwa da shi kuma Atha bin Sa'id zuwa da Sa'id bin Jubair zuwa da Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu don haka kuma almajiransa na farko farko kaga wannan sai yake ba da hoto kan cewa ma'ana ruwayoyin Hammad bin Salama ruwayoyinsa ne na farko farko gawa da Abba bin Isra'il ma'ana kafin wani islam ya faru sannan kuma an sami wasu daga cikin malaman hadisi sun inganta musamman ci ibn hibban cikin sai ibn hibban nasa sai da ya fi da shi ga kuma shi abu abdullah hakim ne sabon cikin al-mustadrak shi ma ya inganta shi kuma zahabi ya goyi bayansa. sa to ingantawar hakim da ibn hibban akan karba sai dai idan ya zama da an samu attashahu ma'ana an samu dalili ke cewa a cikin wannan ingantar akwai tasahu to anan sai sai a ajiye wannan ingantawa shi yasa ake cewa imamu tirmidhi da imam ibn hibban da imam hakim suna da attasahul fi tashih idan an samu dalili da yake mai tabbatar da cewa an samu ne wannan tasahul to da haka wa wannan malamai game da wannan hadisi da kuma samun dakka cikin almajan shi Hammar bin Salama sun rawaito na hadisin da shi Hammar bin Salama kuma sannan ba dalili da yake nuna cewa Hammar bin Salama yi wannan ruwayan ne ga afa to wannan hadisin ba'adin adam to za ka ba ɗauki hadisin a matsayin hadisi ne tabbatacce sai an samu dalilin da yake fita shi daga mai daga wannan asali ne an gari da nake al-imam Abu Ja'far rahimahullah at-Tabari cikin jami'in bayan a tafsiru surati Yusuf da ya kawo maganganun malamai cewa wa shahida shahidin min ahliha wannan shirin wane ne wasu suka ce yaro ne karami ya kawo wannan hadisi na bin abbas da ruwayi daga magabata wasu suka ce babba ne ya kawo ruwayar abdullahi bin abbas radiyallahu anhuma da isnadi wanda yake lirauni rauni da kuma ruwaye daga shashin magabata irin su kasara ne bi amami bin kasada as-sadusi irin su mujahid bin jabr rahmatullahi alayhi karshe imam at-tabari rahimahullah cikin jami'in da yake cewa abin da yake daidai shine zancen da yake cewa yaro saboda hadisin annabi Muhammad sallallahu sai ka hujja da wannan hadisin Allah bin Abbas an gani wannan kenan to idan muka ɗauki wannan sai zanto a shahidi yusuf shi ma yaro mun samu sun ba kenan eh na mutum shida to waɗannan dai su ne a abubuwan da suka zo ta fuskar eh, nasti da isnadi wanda yake tabbatacce in ban da shi isnadin hadisin Abdullah bin Abbas wanda mun yi maganganu akan batun ikhlas da shi a babin sa'i amma ana samun cewa ya hayar da zakariya shi ma yana yaro jariri yayi magana a haka wasu suna kidaye ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda al'allamatu suyuti rahmatullah cikin al-khasa'is al ya ma fasali kan haka cewa manzo a shi ma yana daga cikin wanda suka yi magana suna jarirai to amma wannan bai tabbata ba ta fuskar isnadi haka shi ma batun Yahya ibn Zakariya bai tabbata ba ta fuskar isnadi an da kyau abin da ya tabbata fuskar isnadi waɗannan da ji sai kuma Baki shi hadisin abin abbas wanda ake sabani a kan ake kai tawo a kansa to sai mafuskantar ita wannan magana manzo su kan yace uku sannan kuma gashi an samu mai kawai to idan muka duba za mu ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da yace ma kallama mauludun minan nasi fi mahdin wasu malamai suke cewa abinda ake nufi a nan ana nufin yara da suke cikin zanin goro so ukun nan ne kawai da suka yi magana annabi isa na gane ba dan ita wannan mata da kuma ma'abocin durai amma wancan na hadisin suhai bin islam yuburi radiyallahu an ma'ana su wannan ba a ganin gobe suke ba to amma al-hafiz ibn hajar al-asqalani cikin fatahul bari rahimahullah yake cewa to amma kuma ruwaya ta zo take nuni kan cewa shi ma yaro ne jariri da ake shayar da shi ma'ana a zanen goyon yake za ka mana wannan tawilin ta'awil din la yuqbal ba zai ba. to sai mu duba mu ga nan da manzo Allah yake cewa babu wanda suke magana sai mutane uku zamu ga ai mafahumul adad na mafahumul adad bayan shi kenan ba ne babu to shi kuma mafahumul adad la yu'tabaru bihi fil ghalib ba a lura da shi ba a lura da shi don haka da annabi ma mai cewa mutane uku to wannan zai kuma kore samuwar ne wasunsu amma dai a wani lokacin ukun ya faɗa yanayi ya ba zuwa zai faɗi ukun to ba mamaki kuma lokacin sai ba kuma sai ya ƙara saboda haka la maru bihi fil qawl sai an samu dalili da yake nuni kan cewa yu'tabaru fi mafahumi to lokacin sai yi itibar da shi an gane da kyau sannan kuma abu na gaba kamar yadda badar lillah ainihin rahimahullah ya faɗa cikin mutum tsari yake cewa waɗannan da uku ne babu sabani an na a kai amma dole yake ba su ba ma'ana an je an dawo a kai don haka sai ya zanto kenan babu wanda yi magana yana jariri cikin mutane a zanin goyon sai mutane ma'ana waɗanda aka haɗu babu sabani amma inda wanda aka saba to akwai kaza akwai kaza akwai kaza akwai kaza an gane da kyau wannan kenan a tushi a jurai cewa fa inda juraijan kana rajulan rahiban fi sawma asillah a asalan kamar yadda yake cikin مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله شيبريج أنك سؤال سيدة مركة تورجة سنة يو أفادي بوبا تريبا كوئية كاريو بوبير سورة كو سيدة أبن بيتي مصر كو يتركت ونهاركة ونهاركة duniyar ya watsar da ita sai ya tarkata ya watsa saboda haka sai ya tafi jeji ya je ta ya kama bota yake ta bautar Allah subhanahu wa ta'ala to a duka wannan yanayi kamar yadda ruwa ya taɓa cikin littafin shaykh muslim a kitabul birri was sila da musnad al Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alayhi da haka sai ake yawan tattaunawa a kansa saboda haka mutanen bani isra'il wata rana sun suka suke tattaunawa kan batun shi zurai cewa ka ai bawan Allah ka ai mutum ne bota gashi ya watsar da duniya mana ya koma jeji ba shi da aiki sai sallah sai kaza sai kaza sai kaza to sai wata ce to in ko kuna so zan iya fitinarsa ma'ana in je in yaudare shi ta kai ga ya aikata lalata da in ba wannan bai samu mata jiya daga shi ne fitina da saboda haka sai ta ji take tarawa da wani mai kiwon raƙuma bisa wannan ruwaya a wata ruwaya mai kiwon timakai nuni akan cewa ne ma'ana da raƙuman da sanaye kenan da kuma tumakan gaba daya bakar jam'u bakaratin saniya ko an gane to a wata ruwa cikin musnadin imami ahmad bin hanbal sai ta cewa shi ne kiwo ne ita ma ko mai kiwo ce wanda ya sai a dauka kan cewa zan tuwa sai tare da shi na ke kuma sai aka bata ne batun ne kiwo ina dole ne zanto wani lokacin ta tallafa masa da koro wata dabbar ko wani abin da yake mai kama da haka sannan zai dauki kuma cewa batun ɓadda kama domin kar a gane ita wace don ka sai ta yi shiga shiga ta masu kiwo saboda ko da an ganta a wurinsa ba za a bai wata mace daga gari ba ma'ana mai yiwa tare shi tun daga shigar ta masu ciwo kamar da shi ma za shi mai ciwo don ta fanta gaba an gani saboda haka ƙarshe mahaifiyarsa ta zo ta same shi yana sallah ta kira shi ta ce ya Allah ga kuma batun sallah kuma da wato ainihin mahaifiyata kuma tana kira wanne zan yi da shi kai zaɓe shi gaba da yin sallarsa rahimahullah saboda ake shi gaba da yin sallarsa a ƙarshe ta yi masa ne addu'a cewa Allah ya jarabe shi da sharrin masu mata makaru wasu daga cikin malamai rahmatullahi alaihim ajma'in kamar al-imam an-nawawi rahimahullah cikin al-minhaj ya ki amsa mata ne don tsoron kada ka yanke shi da wannan abin da yake na ibada ma'ana ta ne da shi ne cikin cikin gari ya koma harkar kasuwanci na ga shi bai amsa masa ba amma wannan magana magana ce ne rauni tunda ya zo musamman hadisin Imran bin Husayn wanda yana cikin al-Muqjam al-Awsat na Abu al-Qasim al-Tabarani inda yake asnanin sa akwai al-Mufaddal bin Fadala wanda mutakallamun fi wannan ruwaya ta Imran bin Husayn cikin al-Muqjam al-Awsat ta nuna cewa mahaifiyar ba wannan ne zuwanta na farko ba a takan zo wajen cibiyar su tattauna haka lokaci ba lokaci kan ta gona sai gini sai yake rusa wannan magana kamar da ibn hajar cikin fatahul bari ya yi zuwa ga haka an gane wato dai Allah ya so ya hukunta abinda ya so ya hukunta subhanahu wa ta'ala saboda haka ita wannan karuwa ta yi ciki ta haihu ta zo sarki aka ce wannan ɗan farashi na jure babin cikin take aka je aka kama zagin sa ana tura masa a shakka ne da yake cikin shayi bukari aka rushe bukkarsa aka ɗaure shi aka sa hannu a wuya aka ɗaure a ruwaya cikin musnadin imani ahmad bin hanbal shi sarki yake cewa kai juraizu ai mun kasance muna da cewa kai mutumin kirki ashe ba haka ke ba dama sun banza ne kai ko ka koma wajen gari da mazan kai lalata رواه شكل المقدم الأوسط لأبل القاسم الطبري رحمه الله فهر من إمران بن حسين إذا كنت شيء كادي ميريا كان يودر متاني لعيكك أيضا مريا شيء لا أمبادا الله أكتب شاء الله سنة مكاشي سمراك أكرمك تبكسر أشياء أكذور شيء haka ta fito gashi wannan ta an kira ta ta ce san ta a ruwaya cikin al-mu'jam al-awsat ta Abu al qasim al tabarani hadisin ibn husayn sai ce ku ku miƙe ku bani zan yi sallah a ruwaya cikin sahih bukhari sahih muslim don haka sai ta ce yi yayi nafila yayi sallah anan amma anan ba ambata bayan yayi alwala sai sallah da yayi sallah sai ya taba kan yaron kamar yadda yake wata ruwaya wata ruwaya kuma sai ya taba cikin yaron a wata ruwaya sai ya dauki itacen bishiya sai ya zunguri yaron da shi ruwar imam bin hussein kan shi al-mudar min awsat ma'ruf kasan al-dawrani wadin kan kula ka samu cikin musnad al-imam ahmad bin hanbal da kuma sahih al-bukhari rahmatullahi alaihim su wa kai waye wancan sai ce ai wancan mai kiwon dabbobi ne shine babana me yaba a yi nan take ta fara ne sun ba ta su kamar yadda ke cikin sayi bukari a musnadul imam ibn abbas suka fara sun ba ta kansa suna ma'ana ana neman tabarruk ana ba da baki ai ba musa kai kai ba yanzu ya kake so mai da maka bukkarka za a mai da maka ta zanto ta zinare ce a bana bukata za a mai da maka ta zanto ta azurfa ba ma bukata ce ku mai da muhim da take wannan abin da hadisi ya kunsa ke a abu na farko cikin wannan hadisi ya nuna cewa annabi isa alaihi salam ya yi magana cin yana yaro jihari kamar yadda يبدو تكن سورة آل إمران لكم سورة مريم سورة آل إمران عمك ويكلم الناس في المهد والكهنة ومن الصالحين سورة مريم يظهر يعني تقول كيكي أكا أيهن كذا كذا فأتبه قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا يا ذنب المزانة جارير يا رولي كشنزان قولوا لا شيء كان su zai kara fito da abin fili ba su kyan ƙaramin yaro na ce da shi zai magana ya yi faru zai ce kala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyya yace ni ba bawan Allah ina dan mishar magana farko da annabi Isa alaihi salam ya fara yin ta gaba da mutanen sa shine ne cewa shi ba bawan Allah ba wai Allah bane kamar yadda al-yaqubiyya suke faɗi ba kuma ɗan Allah ba ne kamar yadda an-nasturiyya suke faɗi sannan ba ɗayan alloli uku ba ne, kamar yadda al malkaniya suke faɗi inni abdullah ni bawan Allah atani al-kitab wa ja'alani nabiyyan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا sai Allah ce in ba ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي وفي قراءة قول الحق الذي فيه ينطق ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقوله كن فيه to abin da ya الله يتبتد domin Allah da kuma zartarwarsa ga abin da ya so a lokacin da ya so subhanahu wa to kuma mun fahimta bayan annabi Isa alaihi salam an samu su tsaye ku su ma sun yi magana tun suna yara ƙanana, sun suna yara ƙanana. sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi tabbatuwar karama ta bayin Allah lalle karama ta waliyan Allah ko ta gaskiya ce sabanin yan bid'a da suke musata ta irin su al-mu'tazila mabiya wasil bin afa da amr bin ubayd su suna nisa karama wanda karama gaskiya ce akwai ta an gani shi yasa da yawa daga cikin marubuta kan abin da ya shafi aqida ta ahlus sunna wal jama'a da suka kawo batu kan bayanin karama ta waliyan Allah dan ne dan cewa akwai ta kuma wajibi ne ka kudurci cewa akwai ta in ka dauki sharh usul itikadi ahlus sunna wal jamaa na Allah la kai za ya tattauna wannan batu haka in ka zo kasa kasa irin su al-aqidatu tahawiyya al-aqidatu wasitiyya zahabi ta Abu Ja'far al-Tahawi wacce kuma ta Sheikh Usman Timiya rahmatullahi alaihi saboda haka akwai karama wanda kuma ita karama wato ainihin tana manne da mu'jiza saboda ka diya da aka samu karama ga wani bawa cikin wannan al'umma to wannan karama ko mu'jiza ce ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili akan ƙara tabbatar da cewa annabi Muhammad annabin Allah ne manzon Allah ne kamar yadda ke kusa da shari'a rahimahullah ya bayani akan haka cikin al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan wannan sun sa cikin majmu'ul fasaha to ita kuma karama ta Allah da karama ta shaitan akwai karamatullah akwai karamatu shaitan akan bambance su ma'ana jiriyar hanya idan karama ta Allah ce to shi ne mutumin da aka same shi da wannan karamar a ga mutum ne na Allah wanda yake rayuwa ƙarƙashin littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi bisa fahimtar magabata na ƙwarai to sai ga wani abu tattare da shi wanda ya saba wa al'ada wanda al'ada wani abu ne mai wahala a ce haka zai yi wannan ka gane sai ake karama shi kamar Muhammad bin Muslim bin Shahab bin Zuhri rahimahullah kamar da yake cikin at-tarikh al-kabir na Imam Bukhari da shiyaru a aladin nubala kamar da zahabi ya ambata a tarjumar sa Akwai kwana ya da shi Qur'ani wannan ka karama shi karama ce da shi kamar da aka samu a dausari rahimahullah babban malami ne a Kuwait limamin juma'a ne fatawa amma sai ga abin mazi ba sai da hadda Qur'ani don haka sai ya rufe labirari ya ya ajiye neman ya bar ya dawo karatu a wata biyar da shi Qur'ani kullum ibu gefe da shi to ana su tana islawa su kaga wannan karama ce kamar yadda yake cikin itihafun nubala na az-zahrani ya ambata ka kamar ibn hajar yake faɗa cikin rafa'ul ishr an kudu ta mishi shekarar ta tara ya haddace qur'ani kaga wannan karama ce matsayin kuma mu'jiza ga annabi Muhammad duk da cewa al'aya ce da kyau kuma daga ce al-mu'jiza domin al'aya shi ne nashi yazo da shi cikin alqur'ani kuma nashi yazo da cikin sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma malamin suka ce al-mu'jiza saboda ya gagari wanda yake ba shi ba to saboda haka abu ne tabbatacce cewa akwai karama ta bayin Allah to amma gidan to mutum ya bayyana wani abu na mamaki sai aka samu kuma dan bid'a me yasa yake da alkur'ani me yasa yake da sunnar manzon sallallahu alaihi ga ayyukan sabo da tarda shi to wannan ba karama ba ce karama ce shaytaniyya ma'ana karama ce ta shaytan inda daman kamar yadda Allah yake da waliyai shi dama da mina da waliyai ala inna awliya Allah la khawfun alaihim ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وذلك إيماني suke aiki da abin da imanin yake hukunta na nabin Allah da shin saka masa waliyan Allah ke to shi dan haka alladina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifa الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت yukhrijunahum min an-nuri ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun saboda haka a takeice wannan ita ce hanya gajeriya da mutum zai iya tantance sannan kuma akwai salo wanda dabaru ne ma yake in baka shi ba sai ka ce karama ce mun gane ba wanda yan damfara suke da sunan su waliyai an gane don su damfari kuɗinka. dabara ta za a shirya to sai a nuna maka wani abin ban mamaki to haka yake kamar yadda aka samu wani halifa ne na wani shehi to kuma sai zama da shi bai karatu kuma sannan dabarun da shi shehi yake da su da ya kokari ya koya ba kamar mutuwar shehin kuma shi ne babu da haka sai aka rada shi so muridai na shehi da suke Nijar da waɗancan abubuwa dama bukata yi suna kawo raƙuma da shanaye da wani sauransu to da haka in za a je sai ya ɗauki kankara ya sa alkyabba sai ya kankara cikin alkyabba su saboda haka in an za a je da shehi sai ya ɗan dafa sai su sanyi sai su karama ai hannun shehi sanyi ne wannan masu raka su suke ba suke gaya mana labari ne tabbatacce khabarin ne sadiq sanar quraishuwa ko kuma a nemi alburushi an sa alburushi saboda haka sai a murje garin a samu fetur sai a hada a gauraya sai mutum ya shafa a hannunsa sannan ya feshe hannun turare kuma shi ke sai ka zo kana abin da kika amma ai Allah ya taimake ka inda baka zo wuri na wasu raƙin ka kama da wuta to mana yake haka tawo hannunka saboda haka sai ya murza sai ga hayaki na tashi to yanzu mana ya ba saboda haka sai a gaya maka wani sunan turaren da babu shi a duniya a cikin je ka nemo wani turare mai suna ka kai ta yau, sai aka ga mata malam turaren nan bai samu to dama yana wahala to amma akwai wani mutumi na wanda yake je India yakan zo mun da shi da dai a miliyan hudu ke kamun ban san yanzu ba ta san harkar biza da dala ta abin nan amma dai ba da miliyan shida to haka suke a ta dama haka abubuwa suke mutane sun iya su koyi addini su taimaki masu karatun addini na gaskiya kuma da ba za a barka haka ba kamar da ibnu tayyib yake cewa cikin annuniya yace harabu min ar-rizqi alladhi khuliqu lahu fablu bi rizqi nafsi wash-shaytan sun guje wa bautar da aka halice su domin sa. to daga sai aka jarrabe su da bautar shi da kuma bautar abinci bautar ke? haka abin yake diyan da ka bar abu mai amfani to kuma sai an jarrabe ka da yin abin da yake mara amfani diyan da ka cire kudin ka a hanyar Allah to kuma sai an jarrabe ka da cire kudin a hanyar kuma banza haka abin yake ko ana mutane to haka suke musamman yanzu lokacin harakar zaben da yake zaɓe ya matso in siyasa da mafi yaya wasan Allah ba to abin da yake faruwa ke abin da yake faruwa ke a samu kato mana a sashi a ɗaki ko ya hausa man ɗaki a tsuro ciyo daga can da sunan shi a aljaini ya kimar murya ko hanci ina murya aljinu shi kuma ya riga ya rike a ce aljaini za ku yi magana da shi shi kuma malamin nasa yana bayan sai na yare katon cirbi wai zai kira aljiri kato kuma ya hau dama an shirya to in muka shigo cikin daki in ka daga zarar mun samu minti goma sai ka fara magana saboda ka ana sa minti goma sai a wata ƙara a cikin wani abu ma'ana aljiri ya sauko ta ta gani sai kato ya tashi hancin sa kawai sai fara magana na aljiri shi kenan a dora maka abubuwan da ba za ka iya kiyaye su da kanka ba ba zai yi ba a ce kaza a ce kaza a ce kaza sai da koda ka fadi baka ci zaben ba to ba za ka zargi cewa aikin malam bai yi kyau ba a kuskuren daga wurin kai sai a shirya maka abin da an san ba zai ba za ka taɓa iya kiyayewa suna zaman ƙarya ce a karɓe miliyoyin kuɗinka saboda haka an kada kai a zaɓe ka zo da an shiga wasu ba to an shiga kuma ne abin ya zama haka a to an samu matsala ɗan ke abin da na ga maka kiyaye kuwa da ka iska nan ana samu wallahi musulmi to amma su ne malami su ne malami boka dan dan duba su ne malami amma an ce an yi babban bakon malami a gari wanda ba dama to mai wani ga dan musulmi ko musulmi shi ke haka ana cikin matsala Allah samu wani lafiya a so a so Jurayj rahimahullah kuma mun fahimta a wannan hadisi cewa idan mutum yana sallah ta nafila mahaifiyarsa ta kira shi to yanke wannan sallah ya amsa mai kira tunda akan gabatar da wajibi akan ne abin da yake ba wajibi ba biyayya ga mahaifa wajibi sallan nasu lafiya kuma da shi an gani shi ya sa makhaul rahimahullah kamar da yake cikin musamman na abubakar bin abi shaira yake cewa idan mahaifiya ta kira kana sallah ka amsa amma idan mahaifi ne karka amsa ya zama marfu'an cikin musannaf na ibn abi shayba ta hanyar muhammad bin munkadir amma mursalan mursalan don abu bin munkadir tabi'i ne yake manzo Allah ya ce kaga ne. bai tabbata ba kaga inda ya tabbata marfu'i zuwa ga da magana ta riga ta kai sai da hukunci ya tabe ta kan ne mahaifiya banda mahaifi to shi makhul abin da ya duba hadisi da mahaifi ya zo da ne batunta to wannan bai nuna take to hukunci akan ta ta mai domin haƙƙin da ya sa aka ce mahaifiya in ta kira kana sallar nafila ka amsa mata to ma shi mara ne yana da wannan haƙƙi kamar da suke alwari da shi ma ne alwari kaga sun yi tarayya da juna cikin ne cikin fi haƙƙin wulada shi wasu suka haife ta da shi ma ba ka amsa duk da cewa haƙƙi na mahaifiya gaza yake da haƙƙin ne mahaifi wanda mun karanta hadisi a kan haka sai da manzo Allah ya tambaye su har su nawa har su sannan a gaba sannan sai ce ne mahaifi to ya aka yi jurej rahimahullah bai amsa mata ba kuma da sai wannan abu abin ya faru kuma a kansa to sai wasu daga cikin malamai suke cewa ma'ana zai yi kan cewa su yin magana a wannan lokacin suna masu sallah abin nufi halal ne a shari'ar ma'ana in mutum yana sallah ake kira shi to hal ne magana kamar yadda ibn baffal ya faɗa cikin sharhu sahih bukhari ibn baffal to zaka sai zan to bai amsa maka ba yayin da bai amsa mata ba shine sai wannan abin da ya faru ya riga ya faru kamar yadda mu ma ga a shari'a mu da yin magana a sallah ne halal halal daga ba kai ne aka hana kamar yadda yake bar cikin bukhari da muslim hadisin zaid bin afqam yake cewa kunna natakallamu fi salat yukallimu ar-rajul sahibahu wa huwa fi salat yake hatta nazalat wa qumu lillahi qanitin فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام yake mun kasance muna yin magana muna sallah wannan yi magana da wannan wanda yi magana da wannan ko muna masu sallah har sai da aka saukar da wannan aya ta ku tsayi ga Allah qaniki kuna masu kaskantar da kai shafiki kuna masu shiru to daga lokacin aka umarce mu da yin shiru kuma aka hana mu yin magana mun gane kamar yadda yake lafazin imamu imamu sun cikin sahih yasa muawiya bin haida mu'abinnan muawiya bin al-hakim as-sulami rahimahullah kamar yadda yake cikin sai muslim shi ne sai shafa wannan kunci ba amma da yanzu da kuma sai yake magana sai ga sabis na hararar shi ne sani da aka yi sallah sai manzo Allah ya kira shi yace ban taba ganin mutumin da yake mafi iya karantarwa ba irin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai man tsawawa ba bai hantare ne da yake bakar magana to sai mun bayani to ai ga abin da ya faru abin ne da aka ce magana suna ba su halarci in ba da wani uzuri ba sai da wata bukata mai karfi an gani to amma wannan magana magana ce mai rauni magana ce mai rauni kamar yadda ibnu hajar yin zuwa ga da shi ta kullai to inda aka ne yasa ba zai amsa masa har uku hasso uku tana kiransa ai da zai amsa masa inda hake an gani suka ce sa'ayin shi durai ne bai san cewa ya halatta in mutum yana sallar nafila ya iya ne ba ya iya amsa kiran mahaifa in ta kira shi sa bai amsa masa wanda ya zo a hadisin yazid bin hausha cikin sha'abul iman na bayhaqi da kuma na nawabirul usul na al-hakim tirmidhi da musnad ad-dailami amma da'ifi cewa manzo Allah ya ce da a ce Juraidi ya zanto yana da fahimtar addini ma'ana da yayi da ya amsa masa da ya san ya amsa masa shi ya sa akan ya cigaba da yin sallar nafila wani hadisi ne da ifi ne da inganta ba wato dai a takaice abin da ya faru jurai ya fifita sallan nafila kan mai amsa kiran mahaifiyarsa yana ganin cewa wannan shi ne daidai sai kuma abin da ya faru ya faru sana'a wannan hadisi mun fahimci yayin da aka samu abu mai muhimmanci da wanda yake shi muhimmanci to akan gabatar da mafi muhimmanci akan da muhimmanci ta fuskar ta yadda amsa kiran mahaifiyar shi muhimmanci akan akan ne shi gaba da yin sallar masu shi yasa taqdimul aham ala al-muhim wannan shi yake an gane gabatar da abin da yake mafi muhimmanci akan abin da yake mai muhimmanci shi yasa manzo Allah ya hana kamar yadda hadisi yake cikin sahih muslim da musnad al-imam ibn bin hanbal cewa idza uqimatis salat fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsaye da sunnar farilla to ba ta musallar nafila ko sai da wannan farilla saboda sunnar farilla ta fi muhimmanci a lokacin ba haka sai a yi sai a fara gabatar da shi sai lafazin ma imam bin Muhammad cikin musnad cewa illal lati uqimat amma isnadin sa mai rauni an gane da kyau to mun fahimci haka sannan kuma a wannan hadisin mun fahimci karfin yaqinin Jurayj saboda karfin yaqinin sa wannan shi ya bari ne yayi na fada raka abiyar Allah kuma yau yaron magana kuma yaron yi ne ya amsa masa ya yadda Allah zai kaga ake bukata bawa ya zama ka zanto bai ƙini game da maricin ki Allah subhanahu wa ta'ala wani abu rashin kini mu shi yake bayuwa bai tabbata shi yasa mutum sai ya je wajen dan tsubu ko boka kuma ya ji abin ya tabbata saboda ya riga ya yi ƙini ya yadda tunda boka dan tsubu ya masa kariya sai da ya sami ƙini abin ba zai yi kawai to nan yake da ya samu shi kenan kuma sai Allah ya tabbatar da Allah ya so jarabar su wanda kuma daman ɗabi'ar ɗan adam imanin sa ga shari ya tsara imanin sa ga alkhairi yanzu inda zaka ce mutum yi bismillah ka kama wannan zaki zaki ya shigo gari ba zai iya kama wani amma inda za a samu wani boka ce zo a girki sha aiki a ɗora masa guru nan a sa masa laya a masa wani turare a yi wani kurare a da ganga a ce boka ya ce ka kama zaki sai gana ƙoƙarin ya kama to dana jin guru su da hagunsa to ka dan adam ne to nan yakinin kuma sai ya ga ya kama zan yi kuma abin da ya faru kuma Allah ya so yana masa bokan makareci ne ya ga ta za ta yi shi kuma haka an mutu ba imani kaga asara kin asara kasar duniya wal akhirah dalika huwa khusran mubin to wannan wajibi ne a mutane su kula da wannan wajibi sannan mun fahimta a wannan hadisi yadda mutane suke saurin yarda da shi ta yadda ana faɗin cewa jirage ya yi kaza nan take ta ne ba bincike kawai sai aka aka zartar da hukunci to haka abin yake haka tsarin mutane ai ya kamata a yi bincike ya abin ya faru ya ka nan take ta aka aka sannan kuma mun fahimta a wannan hadisi yadda ake yi wa bayin Allah shirri to amma kuma idan sun yi hakuri sun koma ga Allah wannan shirin ba zai ne ba ba zai cutar da su komi ba kamar yadda ya faru a ainihin wannan labari an gani? a sannan a wannan harisi mun fahimci cewa su a lokacin ma'ana suna da damar su zai iya fita jeji zai killace kansa yana busa amma a shari'a ta manzo Allah ba yarda da wannan ba dole kace zaka je ka kulla kanka a daki ko a jeji kai dukka ba ka zuwa sallar jami'i ba ka zuwa sallar juma'a ba ka kaza ma'ana kana al-khalwa wannan ya saba sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa hadisai da yawa suka zo akan zabarwa akan sallar jami'i kuma hadisai da yawa suka zo akan tsoratarwa game da rashin zuwa sallar juma'a da kuma sauran abubuwa masu kama da yake zaka ga hikayoyi ana kawo hikayoyi daga shi Imam Malik musamman ta ɗauki kafin Ihya Ulumuddin da yake da mashi Ihya Ulumuddin mafi yawan abun da shi su tabbata za ga ya kawo shi Imam Malik ya kai matakin da ya kawo cewa kowa sunan juma'a ma baya zuwa sunan jami'a ma baya zuwa Imam Malik sai ya haka ayya ba garba mata hikayat hikayat suhuka saura ki mutum kada ya rusu da wani in dai ba da wani uzuri wanda shari'a ce da shi ba to bai kamata sai inda wani uzuri wannan shi sai da shi ta mutu sai abin an gane da kyau sannan mun fahimta a wannan hadisi kuma falala falalar mutum ya iya ɗora kansa al'amura na ibada amma mutuƙe zai iya kiyayewa mun fahimta ta ta sai da jirage koma shi yakin da shi kan sai ki tabo ke ta bauta ke ta bautar Allah to in mutum zai iya kiyaye ba matsala tare kuma da kiyaye da ragowar al'amura na shari'a zuwa sallar jami'i zuwa sallar juma'a da sauran abubuwa masu kama da an gano da kyau sannan mun fahimci kuma yadda karuwa suke da wato ainihin sharri sannan mun fahimci kuma a addu'ar mahaifiya take iya kama mutum inda haƙƙi inda haƙƙi take iya kama mutum tunda ya ce adarakatni da'awatu ummi thumma ahdarahu sannan sai ba su labari to amma idan yana mana haƙƙin mahaifi ya fito da haƙƙin Allah to anan ne haƙƙin Allah ke gabatarwa an gane domin haƙƙin Allah shine gaba game da haƙƙin dukkan wanda yake ba na Allah an gane inda mahaifi zai zai umarce ka da wani abin da yake saba Allah ne ba za ka bi shi an gani ko wani abin da yake saba manzo Allah ne ba za ka bi shi ba shine la ma'ata li makhluqi fi ma'asiyati al-khaliq kamar da yake lafazin Imam Tabarani cikin al-Muqaddam al-Kabir daga cikin lafazan da ya kawo kuma cikin musnad al-imami Ahmad bin Hanbal hadisin Imran bin Husayn hadisin Ali bin Abi Talib kuma cikin sai muka sai muka inna mafa'atu fil ma'ruf la fa'ata li ahadin fi ma'siyah ba a yin da'a ga wani cin abin da yake saba wa Allah an gara wanda kyau wannan kenan imam al-bukhari rahimahullah ce babu ardil islami ala al-ummin nasraniyyati wato babin da yake bayani game da bijirar musulunci ga mahaifiya da take kirista wato mutum ne yana da mahaifiya kirista ba musulma ba sosai sai na bijirar musulunci yana kwadaitar da ita yana zabarar da ita an قال حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا إكريمة بن عمار قال حدثني أبو كثير السحيمي قال سمعت أبا هريرة يقول ما سمع بي أحد يهودي ولا نصراني إلا أحبني إن أمي كنت أريدها على الإسلام فتأبت فقلت لها فأبت فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أدع الله لها فدعا فأتيتها وقد أجافت عليها الباب فقالت يا أبا هريرة إني أسلمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت أدع الله لي ولأمي فقال اللهم عبدك أبو هريرة وأمه أحبهما إلى الناس إمام البخاري رحمه الله يكاون حديثي تهير مالا ننسى أبو الوليد يسي حدثنا أبو الوليد هشام بن أبو الملك أو هكذا يا رسول نعم dari biyu da ashirin da bakwai wanda shine rajin na farko cikin al'adun mafas sannan yana daga cikin rida sitta bukhari kenan muslim abu dawud tirmidhi nasa'i ibn majah to suwa suke ruwaya gare shi mubasharatan da kuma wasata bukhari da abu dawud kuma mutum ne ke tabara amsa eh mutum ɗaya ne ke tabara amsa ya kamata wani shara yan bagi an sharikahu akha an gane قال في كوميتي حدثنا إكرمة بن أمار إكرمة بن أمار آه، ثقة آه جد ابن هذا الشكل تقريب التابعة الحدود أما الراجح أنه ثقة قال يعني هنا لك تشكيل رجال إمام مسلم لأبو داود لأترمذي لأنصائي ابن ماجه لكم إمام البخاري تشكيل الأدب المفرط سيد أنتو هاي كأي جيد وهاي تهيئة cikin asabu sita imam al-bukhari cikin sahih al-bukhari amma ya ambace hadisi ta hanyar mu'allaqa an gani ya rufi da suna shekara 150 da ainihin nawa da takwas 150 da takwas ya rufi ikirmatu bin amma wanda fika shi da ruwayar sa ga yahya bin abi kasir ruwaya shi mutariba ba aka ba hujja kamar yadda abu hatim bin razi ya faɗa kamar da yake a kitabul jahl wa ta'dil kamar yadda yahya bin ma'in abu zakariya al-imam ahmad bin hanbal yahya bin shakir al-qattan sai al-fuhul kibar min al-muhaddishin suka arishin tabbatar kamar da yake cikin tahdhibul kamal da tahdhibul tafsir ruwayar ta ga yahaya bin abi kafir to wannan ruwaya ce mutfarwa shi inda ga ruwaya ikrima bin amma sai aka ce maka an yahaya bin abi kafir to ruwaya ce ne matsala قال فيكم شيء حدثني أبو كثير السحيمي وأن شيء ما فتقا من الفقه أنا جسكي رجالنا إمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه واحدة لكم شيء بكاري شكل الأدب المفرد wajen sunan sa sukan cewa Yazid bin Abdurrahman wasu muskan cewa yazid bin abdullah bin uzayna amma dai yazid bin abdurrahman shine ashhar mafi shahara an gane da kyau قال سمعت أبا هريرة ناجي أبا هريرة يقول يناشي وأن بياني يا جبات أتنسى رضي الله عنه ما سمع بي أحد باب ولي wanda zai ji labari game da ni يهودي ده يهودي ده ولا نصراني كو الثاني إلا أحبه فاتك يا سول ليلة ليلة أبي وريرة رضي الله عنك سيتي إن أمي للي ما كنت ما كسنتي أريدها على الإسلام إلى نفاستك da musulunci ma'ana ina kwaɗaitar da ita ina zabar da ita akan takar musulunci fata da tana ki fa qultu na ce da ita ta musulunta a wata rana su kira na kufa a da sai ta kide har yanzu ranar wannan mamakin shi ga zai kira masa wa'azi lokaci ba lokaci yace fa ataitu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai na zo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fa qultu sai nace da shi ud'u Allah lana roƙa mata Allah ya rasulullah akan ta musulunta kirayi Allah laha gare ta ma'ana kai addu'a Allah ya azuntar da ni da karɓar musulunci fa da'a sai annabi Muhammad ya addu'a fa ataituha sai na zo mata wa qad ajafat alaiha al-bab alhalin ta riga ta kunne kofar gidan da take ciki fa qalat ma'ana sai na shiga na same ta bayan na gunga ta koma ta bude kenan tace ya aba hurairah ya kai aba hurairah inni aslamtu Allahu akbar lalle ni na musulunci ma'ana na karɓa addini musulunci ainihin take sai garzayo sai ce fa akhbartu nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai na labarta wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ai musulunci sai kuma na ƙara ne neman ƙari har yanzu فقلت سينا كارا سيوا يرسل قدو الله لي كاري من أدوء ولأمي لكم ما يتيسوا kan ne bayan Allah su kaunace mu kuma faqala sai manzo Allah ce Allahumma ya Allah abduka wannan bawanka ne Abu Huraira wa ummuhu wannan ko mahaifiyarsa ce ahibbahuma ila nas ka sanya soyayya su zuwa ga dukkan mutane ana sai soyayya su zukatan mutane shi yasa dukkan mutum wanda yake na Allah sai ka sami na wata abin hurera eh, duk wanda za ga yana kin abin hurera to fajishin sa ya kai fajish saboda ka wannan hadisi yan uwa hadisi ne isnaduhu wato anishin sahih saboda ikram bin amma fiqa an gane kuma al bin hanbal ma ya fidda shi cikin ah, littafin sa na musnad haka imam muslim ma ya fidda cikin sahih muslim watan kwacin shi wannan hadisi za ka yi ne tabbatacce to ina gani sai mu tsaya haka rana ita in muna raye sai mu fadi cikin hadisin da sauran abubuwan da suke da wato alishin alaka da shi wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd wannan yana tambaya game da wai fitari a tsaye wasu suna cewa ya halatta wasu suna cewa bai halatta ba al-aslu fihi al-jawaz ya halatta idan yanayi ya bari ka iya yin tsari a tsaye babu laifi a kan haka saboda rishin Ubay bin Yaman wanda yake cikin sahih bukari da sahih shi a shi yasa ma dukkanin malaman hadisi suka kulla babi a kai ma abota kutubu sitta Imam Bukhari yayi babi akan haka ake imamu Abu daud haka imamu Tirmidhi haka imamu An-Nasa'i haka imamu Ibn Majah da yin tsari a kai an gane haka masu sharhi ma na sai musulun sun kulla babi a kai duk da yake dai da na ishi ya fi duk da yake akwai hadisin aisha kuma wanda yake cikin jami'in turmizi da sunanin nasa'i da sunan ibn majah da musnadin imanin ahmad bin hanbal wanda take cewa dukkan wanda ya baku labari cewa manzo Allah yana bukari a tsaye kada ku gaskanta shi manzo Allah bai fitsari sai a tsugunne to Aisha nan ta kore Huzaifa kuma ya tabbatar a ka'ida kuma al-mushrik muqaddamun ala Allah wanda yake tabbatar wa sai ake gabatar akan wanda yake korewa domin wanda yake tabbatar wa yana da ilimi kan haka shi yasa ya tabbatar ne korewa kuma bai sani ba an gane shi yasa Imam an-Nasa'i cikin Sunan an-Nasa'i as-Sughra da ya zo kan hadisin Aisha sai ya babi ita babin yin fitsari a tsugunna a cikin gida tunda kaga Aisha kaga abinda da manzo Allah yake a cikin shi ta fi sani da yazo kuma san hadisin Huzaifa sai ke cewa babu yin fitsari a tsaye a wajen gida a gane wato nuni ne ita Aisha a cikin gida bata ga manzo Allah yana yi a tsaye ba wanda kuma bai kore cewa har kuma ta ganshi yana yi a tsaye tunda ga an samu Huzaifa ya ga manzo Allah ya fitsari a tsaye a gane duk da yake ya rubuta sunan Ibn Majah cewa kuma ruwayar matar da al-Mughira bin Shu'ba wanda wannan wahabi hadisi na shi ko zai bin Yaman ne ba na al-Mughira bin Shu'ba ba radiyallahu anhu an gane wallahu a'lam a wannan kuma yace don Allah wani hadisi ne yake magana akan halaccin sa jajayen kaya ya ingancin a hadisin a wannan mun ce ai ga hadisin Abdullah bin Abbas radiyallahu anhuma wannan na cikin al-mu'jam al-awsat na Abu al-Qasim at-Tabarani isnadi hasan cewa manzo Allah yakan sa jajayen kaya ranar Idi ranar idi ya kan faga garin kaya ga kuma hadisi na Abu Duhaifa wanda yake cikin Sahih Bukhari cewa manzo Allah ya fito cikin jajayen kaya an gani hullatun hamra saboda ka jajayen kaya sa su ya halatta amma jajayen kayan da ba sa halatta su ne jajayen kayan da aka yi su da al wani kayan ne. to idan ya zanto da wannan ake yi idan ya rasu da wannan aka yi to wannan shine baya halatta kamar yadda hadisin Ali bin Abi Talib yayi ne akan haka wanda yake cikin sahih shi da hadisin Abdullah bin Abi Talib shi ma cikin sahih shi in ya zanto dan kadin shi ne da rini idan tuna al-mu'assar to wannan shine baya halatta amma ya zanto ba da wannan akirna ba za ka iya sawa kamar yadda a shukari cikin lela wa da kuma asali jarrab ya ainihin tabbatar da haka kuma yana da risala makan haka saboda haka imam ibn qayyim rahimahullah cikin zadul ma'az fi hadai khairul ibad da ya tafi kan cewa dadayen kai gaba daya an halasawa ba sa halatta to wannan kuskure ne daga cikin kurakuran su wanda malamai sun su gyara akan haka wallahu a'lam wannan yake kuma malam mutum ne matarsa kullum za ta bada za ta ɓata masa rai sai ta sai ta haɗa shi da girman Allah ya yi haƙuri amma kuma gobe sai ka saki to malan yaya a to inda sun kasan wasu ne haka shi kai kai ka mai sa wannan aibi wa Allah shi kore ne shi wanda maza ta maka ne ta baka guda kai kai sa ai kai sa ai take wa Allah godiya ai wata za ta dena insha Allah sai ka ci gaba da hakuri amma in dai matan kasan wasu ne sai kana duk ba su da kike ma kore kuwa sai dai sai dai ku da ba rasa eh karka eh eh amma sai da cewa eh, eh in dai ba in dai ba ka so da maka ko sai karka yi aure amma dai yanzu haka ana maka soyayya a layi ana abin nan kaza sauransu ana misayar ne ana abin nan eh, abin nan ana recall ana please call me i love you ana wane ne to wannan kafin kafin ta shigo ne a in ta shigo kuma shi sai da kai ta hakuri ko Allah baka lada amma mata mun da san saka shi da matsala eh gwara ka je ka auro eh, kabila a kudu to wannan kun da din zama eh amma dai ba ya yace dalibi duniya ke kudewa wannan gaskiya kai kai sa kore da gaskiya sai ke wallahi godiya ya kamata kai su zuwa shukur da fadi ka tsora ka kasa kai wa Allah godiya wannan shine wallahi a'lam hmm. wannan kuma shi malam shi ya ya halatta ga wanda ya manta ga wanda ya manta ga wanda ya manta ko ya yi bacci da ya yi sallar a zuhur ba sai ya zo masallaci ya riski liman yana yin la'asar abin nufi ya halatta ya bi ma'ana ya halatta wadda da gaske saboda hadisin bukhari da muslim da ragowar asar sun abu da wakil da nasa'i ibn majah hadisin umar bin khattab inna mal amalu bin niyyat wa inna ma likulli imrin ma nawa saboda ka kai niyyar ka azhar shi kuma liman da mamuli ya ne la asar saboda haka ake yi sakamako kan kuma abin da mutum ya yi an gane saboda haka ya halarci wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك نسبة اليك سبحانك الحمد لله